Ilaalani Muhammadu ala ali Muhammad ala ali Muhammad ala ali Muhammad ala ali ala ali Muhammad ala ali Muhammad ala ala ali Muhammad ala ali Muhammad ala ali Muhammad ala ali ala ali Muhammad ala ali Muhammad ala ali ala ali Muhammad ala ali Muhammad ala ali Muhammad ala ali Muhammad ala ali Muhammad ala ali Muhammad وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim assalamu alaikum yawa musulmi yau mun kai ramadan sha biyar eh, hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da talatin da takwas ya daidai da goma ga watan shida miladiya shekara ta dubu da goma sha bakwai karatunmu da muka tsaya a cikin suratul bakara mun kwana aya ta ɗari da talatin da uku da mutane ɗari da da arba'in da uku kai da mutane ɗari da arba'in da hudu yanzu na rata ba nara taqalluba wajhika fi a'udhu billahi minash shaitanir rajim hmm. bismillahir rahmanir rahim قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون نعم الله يجزي قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها Allah ya ce, Hakika mun ga jujjuya fuskanka da kake wato manzon Allah kenan zuwa sama, wato manzon Allah ya kasance gabanin a umarce shi ya canja fuskansa idan yana sallah daga kallon baitul maqdis zuwa kaaba ya kasance yana yawan kallon sama me yasa yake yawan kallon sama eh me yasa kai yanzu idan kana addu'a ina kake kallo awwa saboda imaninka a fitiranka ka yadda Allah yana sama to manzo Allah lokacin yana yawan kallon sama da tsammanin ko wahayi zai zo masa daga wurin Allah a umarce shi ya koma ya kalli kaba da sallah maimakon baitul maqdisi to Allah yana yawan yin haka har lokacin da wahayi ya sauka shine Allah ya ce kad nara taqalluba wajhika fi sama hakika muna ganin yawan jijjiyawan fiskanka daga wato kallon sama da kake yi akan daga lokaci zuwa lokaci ko akai akai to annaka qiblatan tardaha da sannu za mu canja fiskan ka Ka koma kallon alqiblan da kafi yarda da ita wacce kenan ƙaba me yasa kuke ganin manzo Allah ya fi yarda da ƙaba saboda ita ce qibla ta annabi Ibrahim Alayhi salatu wassalam kuma ga lokacin Yahudawa suna yawon kalubalantan manzo Allah da musulmi cewa idan addinin mu ba gaskiya bane na Yahudanci to me yasa kake kallon alƙibla mu in kana sallah me yasa abin da suke faɗa kenan amma sun sani ana cikin littafi sana'ar taura daga cikin siffofin annabin ƙarshe da zai bayyana cewa zai kasance yana da alƙibla biyu ne zai kalli baitul maqdisi kuma zai kalli kaba wannan yana rubuce amma suka ɓoye wannan siffa ɗin suka ƙi gaya wa jahilan cikinsu suka ƙi gaya shirkan makka ma sai suka fake kawai cewa a ai tunda manzo Allah yana kallon alƙilan su ya nuna su ne suke kan gaskiya da ma ya koma kan addinin su kawai shi yafi masa haka suke ta faɗa tare cewa sun sanin cewa tabbas annabin ƙarshe da dai bayyana zai amfani da alƙibla biyu alƙibla ta farko as-sakhara alƙibla ta biyu al su sun san haka amma da ke azzalumai ne sai suka ɓoye yawa kamar yanzu ne wata matsala ta taso ta addini wani malami ya je bincike ya ga hujjoji da yawa akan wannan matsala to da ya tashi da ya zo sai bayyana bangare guda kawai bayyana ra'ayinsa inda ransa ya karkata ya ɓoye ɗayan ta yi ma wadda ya ɓoye ɗin shi ya fi ƙarfin hujja shi ya fi ƙarfin dalili kawai tafi kan ra'ayinsa ta wannan wanda haka yana koyi da yahudawa Allah ya sawwaka falan walliyannaka qiblatan tardaha da sannu za mu juyar da kai fiskan ka fiskanci alqiblan da kafi yadda da ita ita ce kaba to shikenan sai Allah ya saukar da karshen aya da yace to fa walli wajhaka shatara masjidil haram yanzu kan ka juya ka kalli masjidil haram shine wanda yake makka wannan ya tabbatar da cewa wanda yake wajen makka wanda yake a cikin makka din ma in ba ga shiga kaba ba yana ta'ayinin ta yana kallonta kiri kirikiri to kawai dai fuskanci ta inda take ne dai fuskanci makka ne ko da ya kauce mata kuma kamar yanzu mu ai kirdado ne kawai ta yanzu mu muna kallon ne kaba tara nan ko tana tana ba tabbas amma dai kawai kirdado ne haka sai aka ce masa ya kalli zuwa masjidil haram masjidil haram kuma in an kasa shi kashi sa a yanzu kashi ɗari da ce za a kasa shi kashi ɗari kaba inda ta ɗauka bai wuce kashi goma ba a ciki ba ta kai ma kashi goma ba da girman sa da komai kai hatta ma da suke sallah a ainihin haram ɗin a yanzu ga in sahu yi yawa ga wani ma ba ba yake kallo ba in sahu yi yawa musamman da suke cikin masallacin sai dai kawai a ce kalli jihar ta kawai da shine na Allah ya ce fa walli haka shatar al-masjidil haram ka sa fiskan ka kawai ka kalli jihar inda masjidil haram yake kaga nan ba ce ƙaba ba saboda kallon ƙaba dai wahala wa wanda yake wajenta zai masa wahala shi ne Allah ce ta wahai su makuntum duk inda kuka kasance a gida ne a daji ne a tafiya ne a makka ne a duk inda kuka kasance a duniya fawallu wujuhakum ku fiskantar da fiskanku shatarahu daidai jihansa daidai jihar shine shatarahu Allah ya ce wa innal ladhina utul kitaba lalle kiristoti da yahudawa ba suna da aka ba su littafai ba na attaura da injila Allah ya ce la ya'lamuna annahu alhaq min rabbihim sun san cewa gaskiya ne da aka umurci manzon Allah ya koma ya fuskanci kaba sun san wannan wahayi ne daga wurin Allah kuma yana nan a cikin littafin su sun sani cewa karshen alƙiblar da zai fuskanta annabin karshe ita ce kaba amma kaga da ki azzalumai ne sai suka yi shiru kamar ba su sani ba ha suna ja in ja ma a kai suna ja in ja wadda tsaban zalunci maimakon su karba hannu biyu su yarda amma ina bayan sun boye gaskiya suka kama ja in ja da ita wama Allahu bi gafilin amma ya amalun Allah bai rabkana ba ya san abin da suke na boye siffan manzon Allah da boye magana kan alƙibla ta kaba Allah ya sani bai rabkana ba kuma baya rabkana ولئن أتيت ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك إيه، ما تبعوا قبلتك Allah ya ce duk wata aya ai Allah ya san azzalumai ya san gaibu ya ce duk wata aya da za ta zo ta zo da dalili ƙarara bayani filla-filla a kan dalilin kallon da jiyar da manzala da aka yi kalli ɗakin kafa wallahi ba za su bi ba ta dama mai son zuciya ba a gamsar da shi ai mun sha faɗa nan mai son zuciya da jahili da mai hasada ba abin da aka yi gamsar da su kawai dai ka fita sha'aninsu kamar yadda bayani ya gabata sun san siffan annabin ƙarshe da aka gaya musu zai zo da a matsayin alƙibla biyu zai fara daga baitul maqdis ya koma ƙaba sun san haka tun gabanin zuwansa to tun gabanin zuwa sun sani ba su yadda wata wace aya kuma yanzu aka musu yadda a ah, ba za su taɓa yadda ba Allah ya ce wa ma anta bitabi'in qiblatahum kai ma bayan da aka umurce ka koma ka bi kaba to har abada ba yadda kuma ka sake koma da kiblar su ka ta kenan hmm. tunda manzo Allah ba zai bar umurnin Allah bai koma bi ra'ayin sa ya koma inda suke so ba zai yi ba sai Allah ya ce wa ma ba'dhum bitabi bitabi'in qiblata ba'd su din ma sashin su ba zai da kalli kallan sashi ba kirista ina suke kallon suna ibadunsu gabar duk inda kirista suke suna kallon gabar ne shine su ko a ina suke a duniya su kuma yahuda ina suke kallo baitul maqdis wannan sakara din yamma kenan to su din ma kiristoci ba za su kalli alƙiblan yahudawa ba yahudawa ba su kalli alƙiblan kirista ba gashi na iddayan cewa asalin addinin su ɗaya ne to in ya kasance a tsakanin su ma haka ba za su taɓa haɗa kai ba to ya kuma da tsakaninsu da manzon Allah in zan baka misali kamar yan kungiya ne ba yadda za a yi ra'ayinsu da fa'intansu da abin da ya tafi daidai ba ta taɓa yiwa ba su su ma ba ta tafiya daidai to ina kuma mu da muke wajen kungiyar ka gane misalin ko gane ba ne misali ke maka yawwa su ba mana su yadda da junansu ba a saurari kasar kasar ɗinsu da suke ma a kan juna da saurara mana wannan ya ci kuɗi kaza wannan ya ci kuɗi kaza wannan ya wawari motoci kaza wannan ya yi kaza aikin ke da ko ba ka bane ta ga yahuda da kirista suka dinga yi ba wani wanda zai bi fa'intan wani ko alƙiblan wani kowa da alƙiblan da yake fuskanta kowa ya zama kenan likullin eh? a a kullin wujihatin huwa muwalliha ko hmm. gare wani kowa da fuskan da yake ya sa gabansa kowa yawa kuma kowa da sakinan da take zuwa masa <laughs> inda da ai kuskure sakinan wani ta zo ma wani <laughs> ba zai karbe ta ba za ne aiko aiko min ya ta zo wurinka ko aiko maka ya ta zo wurina ai ba dan karba ba kai ba ba eh arbi ko mm. <laughs> Allah ya sauka eh. Allah ya ce wa ma ba'duhum bi tabi'in qiblata ba su ma su din ma halin kitabi ɗin wani ba zai bi wani ba ba yadda wani zai dai bi alqiblan wani to kai da aka ce ka kalli alqiblan annabi Ibrahim ya su ce kuma ka dawo ta su hmm? Allah ya ce wala inittaba'ata ahwa'ahum ba'da allazi ja'aka min al-ilmi innaka idan لمن zalimin min بعد ma جاءك من العلم ilmi innaka لمن الظالمين zalimin Allah ومن ce wa الله عليه sallallahu alaihi da za a ce ka bi son zuciyarsu da dai yiwu wala inittaba'ata ahwa'um da za ka bi son zuciyarsu min ba'di ma min bayan hujja da dalili ya zo maka cewan kaba ita ce gaskiya inda za ka kalle ta na ƙarshe don son ka gamsar da su ka bi son zuciyarsu ka koma kana kallon baitul maqdisi eh innaka idan lamina zalimin da ka kasance cikin azzalimai waɗanda suka saba ma umarnin mahalicin su shine Allah to alhamdulillah manzon Allah bai bi su ba bai so bai bi son zuciyarsu ba sun yi ta maganganun su duk a banza bai bi ra'ayinsu ba yawwa to ai mushrikan makka ma sun yi ba shi ba su ma suka ce to Muhammadu kenan ya dawo kan alƙiblan mu kenan ya yarda kaba ita ce gaskiya to ya dawo kan addinin mu me addinin su wai me addinin su bautan gumaka kaji kowa yana alfahari da ƙungiyarsa kaji mai bautan gunki ma shi so yake a dawo kan nasa gunki ba ka suke ba su kawai bauta ba da suna ce a ah, da ya da kaba kuma kaba ta mu ce ya da kan gaskiya ne yanzu ya zo yana fuskantar ta sallah to ya dawo addinin mu kawai ya zo mu rika bautan hubalu ya zo mu rika bautan lata da uzza Allah ya sauwaka Allah ya sauwaka ci gaba ya eh, yi shi ɗin na yi mun fassara. Allazina atayna humul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum layaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Ya alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum eh wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun Allah ce lalle waɗanda muka ba su littafi Yahudawa kenan mm ya'rifunahu sun san shi sun san manzon Allah fassara ta farko kenan sun san manzon Allah kamar yadda suka san ƴaƴansu na cikinsu wasu kuma suka suka ce ya arifu na ai tawallil qaba sun san fuskantar alkibla ɗin nan sun san shi gaskiya ne kamar yadda suka san ƴaƴansu an gane fassara din? yawwa amma dai fassara ta farko shine wajen majoratin malamai suka fi ɗauka cewa sun san manzon Allah kamar yadda suka san ‘ya'yansu a ina suka san manzon Allah a littafin su akwai na'at akwai sifa tasa a ciki akwai sifa sai sa Ali ibn Abi Talib eh, a wata ruwa aka ce Umar ne Umar yake ce ma Abdullahi ibn Salam wanda ya addinin mu Yahudawa kuma daga Yahudawa din yake ko mu ce bani Isra'ila sai ce wannan aya take والذين آتيناهم الكتاب والذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم يا wannan aya take sai Abdullahi bin Sa'id tabbas na san Muhammadu kamar yadda na san ɗana na ciki na kai na fi sanin Muhammadu ma da yadda na fi sanin ɗana wanda ɗana yana cikin ‘ya'yan mutane zan iya bambance ɗana in ce shine wannan kamar yanzu kai ne ƴaƴanka cikin ƴaƴan mutane sun kai dubu ma ka ce ka je ka tsamo shi ba za ka tsamo shi ba ba za ka tsamo shi ba a ce ga yara dubu ɗanka kuma yana ciki da ka sani ɗanka na cikin ka za a ce shiga ka ɗauko shi sai ka je ka ɗauko ɗan wani ka kasa gane ɗanka ko sun kai miliyan ne <laughs> ka je ko sun kai miliyan ne shi da iya cire nasa don kaga wani mai dan shi ba shi ba da shi ba dan kama kama da shi ba a tara da shi kaza ma take gane danta in wani ya zo ba na tabbata cakude shi ya koma can balle kai ko gane bane kaza ma da ta san yayanta in wani ya shigo ba na taba bako ba za ta bar shi ba to balle kai mai hankali ka sani to shine Abdullahi sai ya ce a ah, ni na san Muhammadu na san manzon Allah fiye da yadda na san ɗana sai umar ya ce ta yaya sai ce i ina da ne na shaida shi manzon Allah ne kamar yadda na san siffofinsa a littafinmu ne yaƙini da daga ganinsa na gane shi ya ce amma ɗana ya ce kasan mata ban sani ba abin da ya faru kun gane abin da yake nufi yawa inna kai da kunna azim ce mata wani ya bada shaida kan su ba wani ya bada shaida kan mata ta ba amma zan iya bada shaida kan manzo Allah gaskiya ne amma mata ba zan iya bada shaida kan ta ba ko gane abin da yake nufi ba tayi to shine ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu sun san manzon Allah kamar yadda kowa daga cikin su ya san ɗansa na cikin sa ko suka san ƴaƴansu Allah ya ce amma wa inna fariqan minhum wani yanki daga cikin Yahudawa la yaktumuna alhaqa suna boye gaskiya su boye suffan manzon Allah da suka sani su boye ta su kifada amma kaga shi Abdullahi bin Salam shi fa shi ya fada shi shi ya fada amma wasu wanda ba irin sa ba sun boye suffan manzon Allah ba su yadda manzon Allah bane su yadda annabin Allah bane kuma hum ya'lamu sun san cewa shi din ne amma suka boye dan zalunci Allah ya sauwaka الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الحق من ربك فلا تكونن من الممترين من الممترين Allah ya ce, Kallon ƙaba ɗinnan da aka ce ka gaskiya ne daga wurin Allah, kar ka kasance daga cikin masu shakka ai shakina kar ka kasance masu shakka alhamdulillah manzo Allah baya shakka duk abin da aka ce masa yi yana yin ne haka mu ma ba ma shakka mun yarda duk abin da aka masa wahayi gaskiya ne haka yake ba ma shakka an gane wannan domin shakka a musulunci yakan mai da mutum ya zama kafiri yawa shakka a maganan Allah kafirci ne shakka a wahayin da aka yi wa manzon Allah kafirci ne shakka akan gaskiyar manzon Allah kafirci ne to kanga bai kamata mutum ya shakka ba dan munafukai su ne menene suke shakka na'am ولكل وجهة هو موليها أوا فاستبقوا الخيرات أوا أينما تكونوا يأتي يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير Allah ce kowane masu addini na duniya ba wai yahudawa ba ba wai musulmi ba kowanne akwai inda yake fuskanta akwai hanyar da yake bi wajen aiwatar da addininsa saboda aka kai in an ce ka fuskanci kaba kuma ka bi shari'ar musulunci ba bakon abu ba ne kowanne da inda yake fuskanta sai dai kawai fastabiqul khairat ku yi rige-rige ku yi tsere-tsere zuwa ga fuskantar alheri yahudawa sun fuskanci nasu kafin zuwan manzon Allah kirista sun yi nasu da sauran abubuwa da sauran annaba da manzon suka zo da addini ya wuce to yanzu mu abun da ya rage mana me ya saura musulunci shine wujiha mu. manzon Allah shine rabon mu Qur'ani shine rabon mu ko ba gane bane yawa kamar yadda eh, annabi Musa shine rabon banu Isra'ila annabi Isa shine rabon banu Isra'ila mu ko manzo Allah shine menene shine rabon mu musulunci shine wujiha namu shari'a ita ce menene wujiha ta namu an gane wannan Allah ya ce to aina ma kunu duk inda kuka kasance da ku musulmi da yahudawa ya tabi kuma Allah jami'a ran tashin kiyama Allah zai tara ku a gaban sa gabaki daya ayo kowa sakamako ku musulmi saka muku yahudawa saka musu kirista a saka da sauran milloli gabaki daya duk wajen tattaran mu da taruwan mu baki ɗaya in mun mutu zuwa wurin waye wurin Allah shi kadai kowa a saka masa da abin da ya aikata in kyakkyawa yan mummuna haka dai inna Allah ala kulli shay'in domin Allah yana da iko bisa komai sai yasa tilar zaki da so mu taru a gabansa kuma ya mana hukunci ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل أما تعملون wannan taukidi ne ana da tabbatar da manzon Allah taukidi ne cewa fa lalle ba inda zai kalla a sallah sai kaba hukunci ne an riga an yi shi ba ja da baya ba yankewa kawai dole duk inda muka kasance mu musulmi ba inda za mu kalla sai kaba ta ina malaman tsubu da bokaye da suke sake yin sallah ta yamma kamar munan kenan kaga wannan suna saba mu qur'ani ne suna saba mu Allah ne kuma wannan sallah dama ba za mu ce ba karɓaɓɓiya ba dama ba an yi ta dan Allah ba dama an yi ta ne dan tsaface tsaface dan neman wani abu kawai ba da yi musulmi ita yin sallah amunan da muke yamma da ƙaba ya kalli ko yamma ko kudu ko arewa a'a jihar mu inda a ibada ne mu da muke yamma da ita to gabar ne amma kamar sauran kasashe da suke gabar da kaba su yamma da su kallo su kuma ba ne su kalli gabar wanda suke arewa da ita kudu da su kallo wanda suke kudu da ita arewa da su kalla ko wanne kaban dai zai kalla duk inda yake saboda kana ana da tabbatar cewa lalle fa wurin kallon manzon Allah da mu da shi a sallah kaba ne kawai yawwa wa min haisu kharajta duk inda ka fita zaka je ka eh fa walli wajhaka shatr al masjid to in ka zo ibada ka kalli daidai santan ko ta wajen daki mai alfarma shine masjidil haram wa innahu lalle da al'amarin yake lal kallon kaba din a sallah shine abu na gaskiya min rabbika daga wurin Allah ne wa ma Allahu bi ghafilin amma ta mu Allah bai rabu kana ga abubuwan da muke kuke aikatawa duk Allah ya sani wai abubuwan da muke duk Allah ya sani da wanda ya kalli kaba da wanda bai kalla ba da wanda yake shakka da wanda yake musu Allah ya san kowa نعم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون wato kila yanzu wani musulmi zai yi ta mamaki ya aka yi maganan kallon kaba ɗinnan abun aka yi ta maimaita shi ake ta maimaita shi wato gaskiyar magana fa in kana karanta littattafai na tarihi za ka san cewa ba karamin karaya aka yi ba a kan matsala ta alƙibla ɗin nan domin kafin wannan matsala ta kallon alƙibla ta zo kusan mushrikan makka da yahudawa da kirista da munafukai kusan bakinsu a rufe yake amma daga canja magana alƙibla ɗin nan kowa sa ya buɗe munafukai suka fara cewa to al'amarin muhammadun nan kan fa ba tabbas a kai yau a ce mana kaza gobe a ce mana kaza an samu an sa musulmai su kalli sham an dawo da su kaba to inda can ba gaskiya bane me yasa aka sa su fara kalla ko baka ji ta'an ba wai in da ba gaskiya bane me yasa aka ce su fara kallon can in kuma gaskiya ne to me yasa aka bari to wani amsa ka ba su cewa in in ba gaskiya bane me yasa aka musulmi su kalli can in kuma ya tabbata gaskiya me yasa aka bari kenan ya nuna addini yana shakin yana shakin ko ga abin da buƙatar gaba da ba sai kuma yahudawa suka ce a oh ai kallon da Muhammadu yake ta alƙiblan mu ya san kan gaskiya muke in ba gaskiya muke yi ba me yasa ya kalla to in kuma ya san akan gaskiya ne me yasa daga baya bari ya koma can da da farko mai fara sa kalla in ba gaskiya bane kenan addinin nasa yana shakini ba shi ma ba tabbas ba ya a akai dan haka nan mu ba mai dama an masa wa'i ba kawai ra'ayinsa yake faɗa Muhammadu ra'ayinsa ne yana jin mutanensa ne kawai kan ra'ayi yana kuma ce musu wayi ne daga wurin Allah sai yasa yau ya ce kaza gobe ya ce kaza yana karo da juna ko ba gane bane hmm. su ma mushrikan makka su ma suka samu bakin magana suka ce oh yanzu kan ya dawo kan alqibla ya da kan gaskiya muke ko to dawo addinin mu hmm. tunda dai ka dawo alqibla mu kaba eh to dawo addinin mu to kaga an samu karaya da yawa hmm. ko ba gane bane yawa to irin waɗannan matsala suna nan waɗanda suke ƙin gaskiya to kullum suna neman wurin kamawa ne ko gane ba ne hmm. dubi da a nan garin kusan waɗanda suke ƙoƙarin sukan karantarwa na sai bakin su ya mutu musamman ƙungiyoyi tun lokacin da aka yi mukabala gidan sarkin nan ko gane ba ne bakin su ya mutu har ma kuma ba sa ba sa iya ja da ku saboda kuna da abun fada a kai to lokacin da yan shi'a suka kawo mun ziyara ofis ina kwatsam suka kuma nemi cewa in za su yi wata dawa sun kira ni zan je na ce zan je to zuwa na kawai to sai baki ya bude kuma ce ce ce ce ce ce ko ce ce ce ce ko ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ai dan shi'a ne ai yanzu kan ma ɗalibansa ne sun watse sai sa yake neman haɗin kai da yan shi'a hmm. ai kaza kaza ai kaza kaza kowa ta inda ya shiga a fata da ke fita ba har Kano eh Kano daga nan wasu ma suka tafi Kano hmm. za ba da ba ai ya koma shi'a ai dan shi'a ne eh, wani alkasim nan da ya taba tafsiri a nan masallaci sai bugo me ce ma eh, eh? hoto ya ce malam ya bugo mai ce malam ga abin da ake ake faɗa kanka wai ka zama dan shiya ya ce mana zogai kai ka yadda ni dan shiya ne ci bai yadda wace to mun kada da kare tunda muka yadda ba a gaban ɗaliban sa ba dan su ji mai dan faɗa hmm. yasa ya ce ya ce mun malam na fi sa firi ne saboda magana ga yadda aka zama da dan su ji ce in ce ba islami university ne ni nace kuma su waɗanda suke waje su ne suka san na zama dan shiya ku ɗalibai na ba ku sani ba ai ya kamata duk aqidan da na dauka nayi kokarin menene kuma watsa muku ita in cusa muku ita dan ba da ai ba da bare da madai ba ce da mai karantarwa da almajiransa a ce kuma aqida ta shan ba ai kuma da mu samu matsala kuma da mu samu matsala ta ma saboda rashin adalci wani ne yake ba da labari a waje a kaina bai taɓa kuma zuwa wannan gurin ba mm. saboda menene ya samu gurin kamawa ya samu ta amma yanzu ina magana take ta mutu sun daina dama dama suka samu ah, ita ma kan magana da kidan da suka waɗannan da yahuda da eh, da mashirkan makkan da mana suka dinga yi ai kafin wani lokaci ta habace ba sake ma yin ta ba dama neman wurin kama ne an rasa wurin kama ne to ga wurin kama ne ya zo bari a rikitar da jahilai bari a rikitar da wawaye bari a sa musu shubha game da manzon Allah ai ai kan ra'ayi yake yau yazo ya ce musu kalli nan yau zai ce musu kamar kalli nan ya nuna shi a ra'ayi ne yake ba wahayi bane kaga suna yi ne don menene don su bata da'awar don su bata da'awar don su bata da'awar amma mu'mine na gaskiya ai su ko kadan musu su yi shakin ba ba su yi rawa ba sun san daga wurin Allah ne wannan kawai sun san manzo Allah kuma abin da yake ga musu wahayi ne sun san gaskiya ne ba su mu abin nan ba amma waɗanda dama kafa ɗaya tana ciki ɗaya tana waje eh, suna dama dai dan shubara ga to wannan yawanci abin yi tasiri a kansu ko dalibai na wasu da aka waɗanda suke waje suka san karantarwa na da aka ce na zama dan shi ba su yadda ba suka ce a ah, akwai dai wani abu dai kila dai ba ku wanci malam ba dai kila kila kila wata usulubin da'awa ne yake bi eh, tunda da'awa tana da asali na da asali ba za ka zama jamidi wuri guda haka kawai baka abin nan ba dole burin koma shirya yau ba faro mai gayyace ni fadan batika yace malam ka zo kai ka zo kai lecture a wurin ka zo ka bada muhadara sai ki kai ma ba za ka ja baki a wurin ba ka ja baki ka ja waya malam yawa ko Trump ko Trump ce malam ka zo America ka zo fadan White House ka zo ka jawo aya a wurin ka zo ka faɗi wani abu sai sai ce kan abin dama mai muke nema ko wani mai coci a garin nan ce malam ka zo coci mu rana ka za ka ce wani abu ba san je ba <laughs> gaba daya ka kare mu gaba daya himar kana zaune a shago wani ya zo ya same ka to malamin ku ya zama dan a sai yaya kai ma ba yake ce masa sai yaya ba to kuma kaka <laughs> kake ne kariya kake eh ka bi da sha'aninsa bai sake ce maka wani abu ba ah, to amma da aida ya kamata kamar su tambaya kaca to ya zama yan shi'a kamar ya ai shi akwai akwai alamu wace alama ce shi'a kuma kida ne ga mana kidin su na wanda yake yi ga mana wannan ne eh ya ce ga maka to ai mun bakakin ma ba shine shiya ba sai ba shi ba ba daga ciki dan kai bakin ka kausa ce shiya ga wanda bai santa ba ba Allah ya sauka Allah ya ce wa min haisu kharajta fawalli wajhaka shatara al-masjidil haram wa haisu ma kuntum fawallu wujuhakum shatara al-masjidil haram wa haisu ma kuntum fawallu wujuhakum shatara li alla yakuna lin-nasi alaykum hujja illa alladhina zalamu minhum fala takshawhum wa khashawni wa li utimma ni'mati alaikum wa la'allakum Allah ya saki cewa duk da ka fita kai manzon Allah ka fiskanci inda yi ibada ka fiskanci daidai masjidil haram kuma sauran musulmi duk inda kuka fita duk inda kuka kasance in za ku ibada ku fiskanci masjidil haram wato daidai santansa me yasa aka canja muku alƙibla din aka ce lalle ku kalli kaba li Allah ya kuna lin nasi don kada ya kasance mai huda dan annasu na Yahudawa wasu suka ce mushrikan Makka amma dai majority dai nan suna tafiya Yahudawa ne kar ya zanto suna da hujja to ya ya za ba kalli kaba ba ya zama suna da hujja yi mana in ba kalli kaba suna da hujja me hujjan sun karanta a littafin su cewa annabin karshe din nan alƙibla biyu zai zai kalla to yanzu ya kalli ɗaya can saura kenan saura ɗaya to an bai kalli ɗayan ba kenan sun samu abin magana su ya fito su ci ah, to ai mu mun karanta a littafin cewa annabin ƙarshe ƙarshe da dai bayyana zai kalli alƙibla biyu ne to yanzu ko kuna ce Muhammadu shine annabin ƙarshe ya yake kan alƙibla ɗaya ba su samu abun faɗa ba to to kaga yanzu da ya dawo kan daya alƙiblan ma yana kallo kaga wannan hujja ta riga ta rubuce kuma an yanke hanzari ya kalli can ya kalli nan ko gane bane dan haka Allah ce don saboda kada yahudawa su samu hujja akan ko musulmi an gane wannan yawwa to wannan shine illa allazina zalamu minhu sai da ka zalunci daga cikin su wannan kan a'a duk yadda kuka yi da su sai sun samu abun faɗa yawwa yawwa amma eh, amma sauran kan wanda ba ba son zuciya ba su sukan hakura in sun ji dalili zaka Allah ce to fala takashahum akan maganan alqibla din nan fa kar ku yadda ku ji tsoron yahudawa fa wa khashawni ni la ku ji tsoro duk abin da su faɗa kar ku ji tsoron su ku ji tsoro na in ji Allah na yi haka ne ku kalli alƙiblan ƙaba wani utimma ni'imati alaikum da in cika ni'ima na kan ku ita ce musulunci an gane yawwa babban ni'ima da tafi komai a duniyar nan ba wanda ta kai ni'imar musulunci ita ce ni'imar sama da komai yawo Allah ka kashe muna musulmai wala Allah kum ta tadun don ku shirya ku bi gaskiya Allah ka samu cikin masu bin gaskiya كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون أوى الله يتي كما أرسلنا فيكم رسولا منكم yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun Allah ya ce haka nan muka aika a cikin ku manzo daga cikin wato mutane ba mala'ika ba ba aljani ba eh nan me yake yi yatlu alaikum ayatina yana karantawa muku ayoyin wato alqur'ani kenan hukunce hukunce da sauransu na shari'a wa yuzakkikum wa yana tsarkake ku daga shirka domin manzo Allah ya zo yana ta kiran mutane su bar shirka su bauta ma Allah shi kadai yin haka da yake kenan ran kenan yana tsarkake mutane daga shirka wa yuallimukum alkitaba kuma yana koya muku wannan alqur'ani ku hukuncen da ke ciki da shirin da ke ciki wal hikmata da sunnarsa <coughs> don alhikima ne yawancin malamai sun fasahi da menene da as-sunna wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamu yana koya muku abin da da ba ku sani ba shine hukunce hukunce da sauran shari'o'i na addinin musulunci da ba mu san sallah ba da ba mu san azumi ba ba mu san zakka ba ba mu san haji ba ba mu san jihadi ba ba mu san rabon gado ba ba mu san duk wasu abubuwa da ba musulmin da ya sani wa koya masa wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun yana koya muku abin da da ku sani ba to mun gode da wannan ni'ima fadhkuruni azkurukum washkuruni wala takfurun fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfur Allah ya ce ku tuna da ni zan tuna da ku hmm. wai ku tuna da Allah wajen masa da'a hmm. shi kuma zai tuna da ku wajen muku gafara da baku aljanna an gane yawa waskuruni azkurkum ku tuna da ni in tuna da ku washkuruli ku gode mini wala takfurun kar ku mun butulci ku kafurce mini in Allah ya baka ni'ima ka gode in kuma ka ki godewa to kai butulci don kullum idan ni'ima ta zo to abinda da dai biwa ko da kalman kafurci na na nufin menene butulci an gane wannan in tashkurullaha la in shakartum la azidannakum wala in kafartum wala in kafartum inna azabi la shadid ah wa Allah ce la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid kaga kenan nan la in kafartum da yake nufi butulci tunda ya ce in kuka gode mini zan muku ƙari akan ni'iman da na yi muku in kuma ku kafurce bi ma'ana kuka yi butulci kenan kuki godewa to sai ku saurari azaban Allah kuma Allah ka sanya mu cikin masu godiya kan ni'imomin da kai mana da na fili da na boye da kanana da manya an gane wannan yawwa ya ayyuhal ladina amanu ista'inu bis sabri was salah الله مع الصابرين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إيه؟ واستعينوا بالصبر والصلاة والصلاة كينانكو إن الله مع الصابرين الله يقول لك إيماني ku nemi taimako wurin Allah wajen samun biyan bukatunku da cin nasarar da kuke nema wajen tsaye da sallah da ba da yi haƙuri na farko haƙuri na biyu tsaye da sallah waɗannan abubuwa biyu su suke taimakawa muminai wajen cin nasara da abubuwan da suke nema a duniya haƙuri sallah yawwa haƙuri sallah in aka rasa ɗaya to ba cin nasara kuma duk haƙurin ka in baka tsaye da sallah bukata ba za ta biya ba duk sallan ka in baka da haƙuri bukata ba za ta biya ba dole wasu abubuwa kana ji kana kallo dole ka hakuri musamman da'awa tana buƙatar hakuri wani lokacin ka ji ka toshe kunnanka kawai yawwa ka ji ka toshe kunnanka yawa amma kace ba za ka yi hakuri ba sai dai ka bar da'awan don ba kowa ne zai da abin da kake faɗa ba ba kowa ba ne akwai masu son zuciya ba ka ji da bayan mun karanta ba wa in ataita lazina wala in ataita lazina utul kitaba بكل آية ما تبعوا قبلتك ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك يوا ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك Allah ce duk wata aya da za ka zo ma ahalin kitabi wato Yahuda kenan ba za su bi alƙiblan ka ba to in ba za su bi kenan sai manzo Allah ya bari a a ya ci gaba da yi kawai wannan shi ne na'am ci gaba ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء بل أحياء ولكن لا تشعرون Allah ya ce ku daina ɗora cewan waɗanda aka kashe su a wajen jihadi cewa sun mutu don wasu na cewa sababin saukanta lokacin da aka yi yakin badar yaƙi na farko wato first battle yaƙi na farko da aka yi a musulunci akwai mutane goma sha hudu waɗanda aka kashe mutum shida daga cikin muhajiron mutane takwas daga cikin ansar mutanen madina to sai waɗansu mutane suka ɗora cewa a ah, zuwa nan gashi sun je yaƙi an kashe su sun bar matansu sun bar ‘ya'yansu abubuwa jin daɗi na duniya sun zo sun bari wasu su ma matasa ne gashi na yanzu lokacin za su ji daɗin duniya sun ji an kashe su sai Allah ya ce a'a ya saukar da wannan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat ku daina cewa waɗanda aka ji su a yaƙin musulun a jihadi na ɗauka je sun mutu kamar sun yi mutuwan banza kamar shi kenan ba su jin daɗi a a haya'un bal a hayawa suna raye kuma duk abin da na jin daɗi yana zuwa ga ruhinsu kamar yadda ‘yan wuta abubuwa na azaba yana zuwa menene ruhinsu domin kisan da aka yi ma'ana ya tashi ne ta lokaci ya yi kenan bal a haya'un a raye suke abubuwa na jin daɗi na annashuwa suna ji a ruhinsu kamar yadda kafirai ‘yan wuta suna jin azaba guduwan wa ashiyan da safiya da maraice. Wanda yake ta annaru, Yoraduna, alaiha guduwan wa ashiyan. Ana bujirar musu da zafin wuta suna ji a ransu ko da gangan jikin da ran bai haɗu ba, kasan gangan jiki da rai ba zai haɗu ba sai tashin kiyama. gangan jiki ya riga ya rube ya zama ƙasa ya yi zama komai amma rai yana na a barzaku an ajiye shi to ran kafirai da yake barzaku din nan yana yana shan azaba na wutan jahannama wa yawmal qiyamati kuma wa yawma taqumu sa'atu adkhulu ala fir'auna al azab to an tashin kiyama ta tsaya kuma an yi sabiya ce ta ku shigar da mutanen fir'auna da mutanen azaba mafi tsanani lokacin kenan jiki ma zai ji ba rai ba kawai lokacin jiki ma zai ji saboda haka na Allah ce a hayawun suna raye abubuwan da yake zuwa mai rai kake jin daɗi kake farin ciki kake alheri yana zuwa musu walakin la tashuru dai mu ba ma iya sani ba ma iya gane yadda yake zuwa musu wannan al'amari yana wurin Allah ne kawai kamar da Allah yake cewa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tabqa شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم يا to karka tafi ka kara da wala tasabanna alladhina wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun kaji rizqun kaga har abinci ana ba su farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim mu kenan wa yastabshiruna من خلفهم ألا ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون الحمد لله الله سكى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل عند ربهم يرزقون Allah ya ce karku yi cikin suratul Ali Imran kenan Allah ya ce karku yi zaton waɗanda aka kashe su a wajen jihadi ku rika ɗauka cewa matattun a'a suna raye a wurin Allah yurzakun kuma ana suna samun abinci da abinci da abin sha duk suna samu an gane wannan mun kwana aya ta 154 insha Allah ta 155 gobe Allah ke kai mu karanta mana tambo amin amin ah, Assalamu alaikum wannan tambaya cewa mutum ne ah, tafiya ta kama shi daga Najeriya zuwa wata kasa kamar India kamar India eh. amma kuma an fara azumi da kwana biyu ne a nan a Liberia su kuma India suka fara nasu idan mutum ya can zai karasa da na can India ne zai karasa zai fi wajen talatin da ɗaya ke azumi kenan ya zai da farko kuma ya shi haka ta faruwa a ce gaba na kwana biyu shi haka ta fara faruwa a wannan watan sai bayan mun yi kwana biyu inda suka fara kwana biyu gab da balle ana ganin fa kusan sama da shekara talatin ko arba'in da suka wuce ba a taɓa samun shekarar da majoratin duniya suka ɗauki azumi daidai lokaci guda ba kamar wannan amma duda da ce an samu gab na kwana biyu kai i'm doubting a a kwana biyu gab interval two days interval zai wahala amunan ma washe gari da muka ga watan ya muka ganshi Allah sauwaka to shikenan in hakan ya yiwu in hakan ya yiwu ba yi kwana biyu a nan ba to in yaje can shikenan ya cika talatin ɗinsa shikenan ya gama azuminsa ta riga ta ƙare ya gama azuminsa ai ba azumi talatin da ɗaya ko kuma nan ya tabbatar da an gani magana ta riga ta kare sai ya shiga daki ya ce ya sha boye ba shi kenan ba ah, amma ga tambaya ah, batun ah, kifi ya ce wai eh. wata hanya ce ya kamata mutum idan yake yana da kifi mai rai yana so ya amfani da shi ya kashe shi amma akwai akwai shekarar na shekarar nan tafi ai sallar idi a indiya na yi shi amma kuma na ga lokacin rana ɗaya kai da najeriya a nan rana ɗaya ya kai kuma ka ce eh, sun sha bamban da na kwana biyu ba ma ɗaya ba kwana biyu su ka watan su kwana biyu kaman bara yau su sai gobe eh, wani wanda yake wurin ne waya ke kuma ni na san indiya da pakistan suna suna ta kalidanci sau da yawa kan abubuwa na addini da saudiya yawanci da ganin watansu da komai da saudiya ma suke aiki amma ce saudiya ta ɗauka su su kwana biyu ba su ɗauka ba to lawa alamun ci gaba me yi wannan tambayar da ke ce mutum kifi ne yake cewa eh. wata hanya ce mutum zai bi na amfani da kifi don ya ga wasu suna kwaɗa kan kifin wasu kuma suka fito da shi daga wasu ba shi hanyar mutu wanne ne a a duk abin da shari'a bata ce ka yanka shi ba kai yanka irin yanka na musulunci ya halatta kaman fara da kifi duk hanyar da ka bi ka cire masa rai kawai an bari a buɗe ba faɗi wata kaifiya ba yanke kansa da ka yi buge shi da ka yi duk yadda ka yi masa an gane abin da aka ce a yanka ne aka faɗi kaifiyan yanka amma kaman fara kifi da sauran abubuwan suke rayuwa a ruwa wannan duk yadda kai ka cire ransa kawai ta hanyar duka ne ta hanyar yanke kansa duk yadda kai daidai ne halal ne wannan shine kawai a wannan kuma eh, game da takardar tafiyar da kasuwar central jiya cewa suna neman malaya musu sa su cikin addu'a saboda waɗanda akwai mutane da yawa da jarin su ya karye ya karye kuma waɗansu masu bar kasuwancin ma saboda wannan wasu kuma suna buƙatar taimako a sa cikin addu'a saboda a farfaɗo da kasuwanci a kasuwar na ɗaya ke na biyu kuma suna kira yan wasu yan kasuwa tausaya wa jama'a yawa na wajen wajen farashin abin na farashin kayayyaki eh, eh. a cikin azumi alhali kuma sun san wahalar da mutane suke yawa to mu abin da mu musu yanzu abu biyu ne na farko nasiya tukuna kafin addu'a din nasiya da cewa su ji tsoron Allah su rage kayan sil'a nasu kuma ya zama musu darasi da wa'azi abin da yake faruwa a kasuwannin ƙasar nan duk ƙasar nan ba ba kasuwar da bata kone ba kamar kasuwar sabon gari ta Kano ta kone ya kai sau biyu ko sau uku an gane wannan kasuwar Sokoto ta kone ya kai sau biyu ko sama da haka Kaduna ma haka Jos ma haka Maiduguri ma haka duka in nan Bauchi ne ba wata kasuwa take nan garin Bauchi bata kone ba railway ne wunti ne central ne muda lawan duk ba inda bata kama da wuta ba sabuwar ishi ne ai to shin wannan wutan nan ba za ku yi tunanin cewa ko wani haƙƙin Allah da ake dannewa da yasa wuta take kama kasuwanni take cinye dukiyoyi ɗazu mun karanta a karatun yamma muka kawo kissan waɗanda babansu ya kasance yana da gona yana fitar da zakka yana bin da haƙƙin talakawa bayan ya mutu ‘ya'yansa suka gaji gonan suka yi rantsuwa wa aqsamu la yasrumun menene la yasrumunha musbihin suka yi rantsuwa suka ce za su yanke wannan gona tasu da daddare wani ma bai sani ba eh, musikai ne ma ba su sani ba suka dage sai sun yaka dan su haramtawa waɗannan eh, bayin Allah da baban su ya fara yake ba su haƙƙinsu na zakka da suka daura wani niyya me suka me suka me suka me suka tare suka je wajen gonan fa asbahat kasar same ta baki kirin ta kone har ma suke cewa inna ladalu suna ganin ba hanyar bane suka ce ba gonar bace saboda abun mamaki jiya ga ta nan garau da komai da amfani a ta ta kone kenan ashe rashin hana haƙƙi yana jawo gobara to ƴan kasuwa ba za su yi wannan tunani ba yanzu ka duba na Kano din nan biliyan nawa ka rasa kuma har yanzu taimakon kwabo bai je musu ba daga wajen gwamnati Buhari kama bai ma je gurin mama bai ma saka masa aure mama tun yana da lafiya bai ma saka ba balle a ce a ya faɗi ga taimakon da ba su ita gwamnatin jihar Kano ta ce za ta tara taimakon har yanzu kobo bai je ba wasu sun bar kasuwar ma sun kama ca ba wasu sun bar kasuwar sun tafi kodigo suna ta leburanci mutum yana da kaya a cike ya ya kone rana dare daya. kuma baya dare gashi ga iyalai ga mata ba dole je na leburanci ba ya dai saboda nan nasiya nasiya nasiya nasiya ga yan kasuwa ku ji tsoron Allah ku daina cin riba ku daina rantsuwan ƙarya kasuwancin ku sa'annan kuma du eh, ku daina tsawwala kaya a lokacin ibada idan Christmas ya zo Kiristoti sukan rage kayan su kayan sakawa su rage komin su rage su tafi kiristan suna suna da annashuwa da farin ciki amma ku kuma mugun nufin musulmi baya tashi sai lokacin ramadan ya zo tukunna lokacin ne kowa zai dana tarkonsa ko lokacin kowa zai dana bakarsa ai wannan kuka kai ba kyauta ba saboda haka nan muna muku nasiha dan kasuwan kuma da jarin su ya kare eh, yana saboda yanayin tattalin arziki da ya faru a kasar nan ko da yake kusan duniya ne ma muna fata Allah ya mayar musu Allah ya mayar musu yawa Allah ya mayar musu yawa dan aka ce mutum yana kasuwanci ba jari kuma ya ka ba magana ko kuma abin da kake ci a gidanka ya karfin riban da kake samu kaga dole shago ya kare haka muna fata Allah ya mayar musu da abin da suka rasa na'am a wannan kuma cewa wayar ya ji wasu na cewa kai maka ai kai maka da kungiya ta salafiya. wai salafiya eh, wai wai me bacin wai ni na ta ni dan kungiyar salafiya Allah malam wannan mu je Allah mu je ku ga wata waje nace ni dan kungiyar salafiya Allah ba shi wannan shi irin ba ko kowane karen ya haushi ake ake tanka masa ba wani karen ya haushi kyale shi kawai je ka ci gaba je ka <laughs> kuma na sa masa bayani game da waɗannan abubuwa wai ya suke ne wai sai abu haram ne ko makaruri ne ko mubahi ne ko halal ne ko barilla ne ko sunna ce ko wajibi ne ko mustahabi ne ko ja'izi ya je makaranta je makaranta shine shine zai gane zai gane me ya haram me ya makaruhi me ya mustahabi me ya kaza me ya kaza ne ya je makaranta malam akwai saura ko babu saura minti daya wani ne daga shafin eh eh yayan sa ya rasu eh, eh. mata ɗaya da yaya tara su suke ce da yaya da shi da ƴan uwansa suka da suke siya ma matan abincin da za su ci to sai aka wayi gari yanzu ana maganar shi da kafin da kai eh. shin su waye za su kai musu kai su marayu din eh, a ah, su masu ci da su mana duk wanda kake ci da shi na gane dai ba su kake ci da su ba to duk wanda kake ci da shi in ka zo ka fitar da zakka ko da bawa ne ko yaron gidanka ne kai da ka fitar masa zakka matukan kai kake ci da shi ba lalle ɗanka na cikin ka ba tunda suke ciyar da waɗannan marayu yau da kullum to dan rana ɗaya kuma a wa a cirewa kowa mudun nabi ai wani abu bane dama duk wanda kake ci da shi ko ba ɗanka bane in zakka ta zo to shari'a ta ɗora maka kai da ka ci da shi sai kuma in baka da shi ne to wannan kuma in baka da shi kai ma ka din ma ya faɗi a kanka ne yayan naka ma ya faɗi a kanka an gane wannan wannan shine takaice subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika sai gobe ani yau ruwa ma manzo manzo ta zai karatun ba wannan ni'ima eh